Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi ɗaya ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba makanan labarai. Hadiza yayin da ya rage kwana biyu a kammala yakin neman zaɓe gabanin aje da kuri'a a nan Amurka. Shugaba Trump da abokin hamayyarsa Biden sun mai da hankulansu kan wasu jihohi muhimmai. Bayan sa'a 33 an zakulo wani mutum da ransa bayan girgiza ƙasar da ta auku a Turkiyya. Hukumomi a Faransa sun ce mutumin da ake zargi da harbin wani limamin coci a ƙasar ya shiga hannun 'yan sanda. To kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu wanda zai fi mayar da hankali kan zaben Amurka za ku ji cewa a daidai lokacin da miliyoyin Amurkawa suka kaɗa kuri'arsu a zaben shugaban ƙasar. Masana kimiyyar siyasa na ci gaba da tsokaci kan abin da suke hasashen za a iya gani a wannan zaɓe. Amma ban daga haka duk inda aka fito, sai da duk aka yi zaɓen amurka baka taɓa jin wani ya yi jayayya ko ya tafi kotu ba. sannan kuma za ku ji inda masu fashin baki da ke bibiyan yadda zaben na amurka ke gudana suke cewa akwai darussa da yawa da kasashen afirka za su yi koyi daga zaben na amurka to ko menene dalilin a zaben kasar america zaɓe ne wanda yake da muhimmanci ga ƙasashe a duniya saboda suna da america ta yi a matsayin wata kasurgumar ƙasa mai rajin demokradiyya za kuma ku ji inda tsohon gwamnan sokoto tahiru alhatu bafarawa ya ce yana jagoranta tattara bayanan asarar rayuka da dukiya da al'ummar arewa suka yi don miƙawa majalisa ko gwamnatin tarayya ta neman diyar da ta kai naira tiriliyan bakwai. mu ma za mu haɗa mu kai mashi mu kai majalisa mu ma mu nemi hakkin mutanenmu da suka rasa rayuwarsu aka bar marayu da kuma dukiyar mutane ta sauranta. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan fa sai a gyara zama domin ji yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum yayin da ya rage kwana biyu a kammala yakin neman zaɓe gabanin aje da kuri'a a amurka shugaba donald trump da abokin hamayyarsa na democrat joe biden sun mai da hankulansu kan wasu jihohi da ake gwagwagwa inda yayin da trump yake ziyarar jihar pennsylvania shi kuwa tsohon mataimakin shugaban amurka biden ya ziyarci jihar michigan a ranar asabar shugaba trump ya gudanar da gangamin yakin neman zaɓensa a wurare hudu a sassan pennsylvania jihar da ya lashe da 'yar kankanuwar tazara a zaben 2016 inda kuma binciken jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa biden ya wuce shi da ɗan taki kaɗan trump ya fara yada zango ne a newton inda yayin gangamin yakin neman zaben nasa ya caccaki kotun kolin amurka saboda ta ki amincewa da karar jam'iyyar republican ta shigar na kalubalantar karin kwanaki uku da jami'an zaɓe suka yi na ci gaba da karɓar ƙuri'u da aka kaɗa ta gidan waya abin da ke nufin kotun ba za ta tsoma baki a gida kuri'un jihar ba shugaban na amurka ya kuma yabi dakarun kasar na musamman kan nasarar da suka samu na kubutar da wani ba amurke da suka yi a arewacin najeriya a ranar asabar wanda wasu 'yan bindiga suka garkuwa da shi shi kuwa biden a karan farko ya halarci gangamin nasa ne tare da tsohon shugaban kasa barack obama inda suka ziyarci biranen Flint da Detroit cikin kwana biyu da za su kwashe a jihar ta Michigan domin neman ƙuri'u. A birnin na Flint, biden ya mai da hankali wajen caccakar yadda trump yake tafiyar da yaƙi da annobar covid-19 to dangane da zaɓen na amurka tuni dai 'yan najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da baban gidan jibril ya aiko mana daga lagos da koya yan najeriya ke kallon zaben na kasar amurka musamman ma idan aka kwatanta da najeriya tambayar kenan da na yawa wasu yan najeriya mazauna lagos amurka ya sun daɗe ci gaba kan musamman ma demokaradiyya da sauransu kuma ana ganin cewa ai ba kada shi da na najeriya ba ko afirka sai dai wannan karan muna ganin akwai alamomi da kamar za ta sauya zani dan manuniya tana nuna cewa ma in sha kayi ba lalle ne yadda ce ya sha kayan nan tun da kaga baya yadda muka sani america duk yadda aka ce an yi zaɓe cikin peace cikin nutsuwa cikin lumana da ɗaya ya faɗi babu wani ja in ja ɗaya haƙura yake sai dai kaga ta ne ya ɗaga waya ya yi wa abokin abayar shi congratulation amma wannan karin da yadda manuniya take nuna zai dagagi da trump yadda muke gani amma dai kuma ba na tunanin irin matsalolin da ake samu a najeriya a same su da su saboda su irin wayewar da suka yi da ci gaban da suke da shi da sama da shekara ɗari ana demokuraɗiyyar nan kuma ba a taɓa ganin wani hargitsi wanda ya tashi ba yanzu dai duk da cewa babu wata alaka ta kod da kod tsakanin amurka da najeriya wannan bai hana wasu 'yan najeriya nuna goyon bayan su ga 'yan takarar guda biyu ba wato donald trump da kuma joe biden kamar dai yadda wa'annan malamai bidin ka shaida mani. Biden ya fi dacewa ga President of America. A in ka duba, in ka duba history ɗinsa, in ka duba basira da ilimansa, in ka duba yadda su America suke so, American ta yi tafiyanta. Duk wannan qualities ɗin da su American suke so yana da shi. Na ɗaya ka duba Biden ya yi shekara arba'in a cikin majalisar tijawa kuma ya zama vice president na shekara takwas. Ni dai a zaben da za a yi na Amerika mai zuwa dinnan Donald Trump shine gwanina. Abin da yasa nake son Donald Trump, Donald Trump ya fi duk shugabannin amerika tun daga kan jimmy carter tun da donald trump ya hau ba a kai yaƙi kowace ƙasa a duniya ba ba a ɗauki sojojin amerika an kai su sun kai wata ƙasa a taki ba don haka idan aka yi la'akari da shugaban da suka fice a baya sun yi destroying kasashe da yawa sun yi amfani da karfin soja wajen bata kasashe wajen kai yaƙe-yaƙe zuwa waɗansu kasashe a da rage kwanaki biyu a gudanar da zaben baki ɗaya a ranar uku ga watan nan wato jibi kenan talata yan najeriya da sauran al'ummar duniya dai sun zura ido domin ganin yadda wannan zaɓe zai kaya da kuma wanda zai lashe wannan zaɓe mai cike da rashin tabbas jibrin murai amurka daga najeriya madalla to kamar da kuka ji a farkon shirin a daidai lokacin da miliyoyin amurkawa suka kada kuri'arsu a zaben shugaban kasar masana harkar zaɓe da siyasar zamani sun bayyana yadda matakan yin zaben yake a amurka da tsarin da ake bi wajen fitar da shugaban ƙasa a ƙarshe da kuma hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da bayar da dama ga 'yan ƙasa su yi zaɓe kuma mai inganci. Muhammad Nasir ya zanta da wasu masana kimiyyar siyasa da harkar zaɓuɓɓuka ya kuma haɗa mana wannan rahoton. tun kafin ranar uku ga watan nuwamba da ke zama ranar zaɓen shugaban ƙasar amurka inda kallo ya koma tsakanin ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump wanda ke mulki yanzu da ɗan takarar jam'iyyar democrat joe biden miliyoyin 'yan kasar amurka tuni da suka jefa ƙuri'unsu ta hanyoyin da kasar ke amfani da su wajen zaɓe da suka hada da aikewa da ƙuri'a daga nesa wannan ne ya bayar da dama ga 'yan kasar amurka waɗanda ke zaune a wasu ƙasashe su masu aiki da nasu ƙuri'u wannan tsarin a cewar masanin harkar diplomasiya ambasada dr muhammad ahmad wali wanda kuma masanin harkar zaɓe ne a najeriya tsari ne wanda ke tabbatar da sahihin zaɓe sun daɗe suna wannan abin a ah, sun riga sun shekaru suna yin shi inda aka samu matsaloli duk ana gyarawa a wannan ya taimaka musu na su ga lalle an gudanar da zaɓe ya dace zaɓen su gwargwado yana da sahihanci in an yi la'akari da abin da ke faruwa waɗansu ƙasashe na duniya. Dr. Abubakar Sokoto Muhammad shi ma masani ne akan harkar zaɓen ƙasar Amurka ya ce lalle wannan tsarin tsari ne wanda akwai wayar kuɗi a ciki. In dai ba wannan zaɓe da za a yi ake ciki ba ina ganin ba ya hatara ba shine zaɓe na tarihi a Amurka. wanda za a ce kila an yi zargin magudi saboda shi ɗaya daga cikin 'yan takaran ba dan siyasa ba ne na ainihi amma ban daga haka duk inda aka fito sai da duk aka yi zaben Amerika baka taɓa jin wani ya yi jayayya ko ya tafi kotu ba wani tsarin zaɓe da ƙasar Amurka ke amfani da shi shine wanda ake kira electoral college a turanci inda ake zaɓo wasu mutane daga jihohi waɗanda ke da ƙarfin kaɗa ƙuri'a da za ta tabbatar da wanda zai zama shugaban ƙasar amurka farfesa tanko yahaya baba masani ne mai sharhi akan al'amuran siyasar zamani ya ce wannan tsari tsari ne mai nuna karbuwa ga dan takara suna so su tabbatar da cewa duk mutumin da ya zama shugaban kasa to mutanen amurka ne daga bangarori daban-daban na amurka suka zabe shi ba mutum ne ba wanda aka zaba daga bangare guda kamar yanzu misalin matsalar najeriya mafi akasarin zaɓuɓɓukan da ake yi a najeriya ka zo ka iske tasirin mutumin da aka zaba za ga yana da tasiri ne a wani bangare na kasa bai da shi a wani bangare na kasa wani abu da masana ke ganin kan iya yin tasiri ga zaben na kasar amurka shine cutar nan ta murar mashako wadda ta addabi duniya wadda wasu ke ganin cewa tuni yadda gwamnatin amurka ke kula da matakan kare kai daga wannan cutar ya kafa ajanda a cikin zukatan masu zaɓe. kowa na nashi da tsari saboda haka za su ɗora duka tsarin waɗannan shugabanni da jam'iyyu guda biyu bisa ma'auni na ganin cewa wanne ne ke da shiri ingantacce wajen kula da kare lahiya al'umman mutanen amurka to ko menene darasin da ya kamata kasashe masu tasowa kamar najeriya su koya daga zaben na kasar amurka demokarasi ɗanmu ya dawwama in aka samu babu tangarɗa ciki a sa'an nan kuma gwamnati ta tabbata an yi zaɓe da ya dace muddin ba ilimi muka sa akan gaba ba to za mu dinga tafiya ne a hukunce ko kuma a makabci a ce mutum wai wanda ya yi secondary school certificate kawai shi shine zai iya takar shugaban kasa ko gwamna ai ba a ci gaba ba har wayo wasu na ganin cewa duba da zaben shekara ta 2016 inda Hillary Clinton ta fafata da shugaban da ke mulki yanzu Donald Trump da kuma yanzu da Kamala Harris ke tsayawa mataimakiyar dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden abu ne mai nuna irin tasirin da mata ke da shi a fagen siyasa wanda ya kamata kasashe masu tasowa su yi koyi da hakan muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to madalla a gaida muhammad nasir Har yanzu dai kuna tare na da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Mahmud dauke da karshen labaran duniya. Akalla mutum 39 ne suka mutu sannan wasu 900 suka jikkata bayan girgizar ƙasar da ta sa gidaje suka ruguje a birnin Izmir da ke ƙasar Turkiyya. Lamarin da har ya kai ga tumbatsar teku a tsibirin girka biyu. da sanyin safiyar yau lahadi masu aikan ceto suka zakulo wani mutum da ransa a karkashin baraguzan wani gini da ya rushe mutumin wanda aka bayyana sunansa a matsayin ahmed sitim ya kwashe sa'a 33 a karkashin baraguzan ginin hukumomi a faransa sun ce wani mutum da ake zarginsa da harba bindigar da ake farauta da ita wacce ta yi wa wani limamin cocin girka mummunan rauni a kofar wata mujami'a da ke birnin lyon da ke faransa ya shiga hannun 'yan sanda limamin mai suna nicholas kakavilaki na shirin rufe cocinsa ne a lokacin da mutumin ya yi gab da gab ya harbe shi a kirji har sau biyu a cewar wata majar 'yan sanda yanzu haka limamin cocin na can kwanci a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai har yanzu ba a san dalilin da ya sa mutumin ya harbe limamin ba amma hakan na faruwa ne bayan da wani matashi dan ƙasar tunisia ya kashe wasu mutane uku a notre dame basilica da ke kudancin birnin nice a faransa a ranar alhamis da kuma filla kan wani malamin tarihi da aka yi a kusa da birnin paris a farkon watan da ya gabata har na ranar alhamis ya biyo bayan cire kan malamin mai suna samuel pati a watan oktoba bayan da jaridar charlie hebdo da ke paris ta wallafa wani zanen batanci ga nan muhammad sallallahu alaihi wasallam Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har ila yau kan batun zaben Amurka masu fashin baki da ke bibiyan yadda zaben na Amurka ke gudana suna cewa akwai darussa da yawa da kasashen afirka za su yi koyi daga zaben amurka kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da zainab babaji ta aiko mana A ranar Talata uku ga watan Nuwamba ne Amurkawa za su fitar rumfunan zaɓe don zaɓen shugaban ƙasa na hamsin da tara. Manyan jam'iyyu biyu ne ke fafatawa wato Republican wanda shugaban ƙasa da ke kan ga Donald Trump ke sake tsayawa takara. Sai jam'iyyar Democratic Party wanda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ke takara a ƙarƙashinta. Mr. Philemon Ayuba mai fashin baƙi ne kan lamura kuma yana bibiyar yadda zaɓen na ƙasar Amurka ke gudana. wannan cutar nan na covid-19 a amurkawa suka kirkiro wani zaɓe wato in ka kada zaɓenka sai ka tura shi a post office za a je a tara sai a zo a kirga bayan an gama zaɓe wato akalla miliyan shida sun riga sun kada zaɓe ko wato ta post office hmm. to wannan zaɓen ba za a kirga shi ba sai ranar zaɓe dindindin wato ranar talata a ganin ka mataki ne da ya kamata kasashen mu na afirka su ɗauka domin gudanar da zaɓe? eh wato shi bature particularly amurka su demokarasi su yayi wajen shekaru ɗari biyu kin ga kamar namu demokarasi mu bai daɗe ba mm. halayyan bature a kamar amurka yayin sun fita za su yi zaɓe su za su yi na gaskiya ne ba wani da za ce wa eh za a je a wani canje-canjen wani abu ai takaice a yau ba za a iya ce waye zai ci zaɓen ba mm. sai ranar in in fita an yi zaɓen. To ina son kamar kasashen Afirka misalin Najeriya su koyi darasi daga wannan. Kana ganin kamar kasashen mu na Afirka ko kuma Najeriya za ta iya cimma irin wannan nasara da Amurka ta samu a bangaren eh, gudanar da zaɓe? Zai yiwu muddin an ɗiba mutane gaskiya an sa su a wuraren da ya kamata. Muddin an yi gaskiya ba abin da zai hana demokradiyya cin nasara. Da yawan kasashen duniya musamman kasashen nahiyar Afirka suna kwaikwayon demokradiyya demokradiyyar kasar Amurka ne da dogaro da tallafin da kasar ke bayarwa a fannonin ci gaba na rayuwa. A cewar Malam Sani Suleiman kasashen Afirka na dogaro ne da tallafin da kasar Amurka ke ba mafi yawan ta Shi ya sanya Afirkan ke hankoron ganin Amurka ta samu shugaban da zai biya mata muradinta. A zaben kasar Amerika zaɓe ne wanda yake da muhimmanci ga ƙasashe a duniya saboda suna da Amerika ta yi a matsayin wata kasurgumar ƙasa mai rajin demokradiyya. Wai mene menene ma tasirin amerika ga kasashen duniya musamman ma kasashenmu na afirka akwai manufofi daban-daban da kasashen amerika take da ishi da har yau kasashe irin namu na najeriya da wasu kasashe na afirka masu tasowa da sauransu suna dogaro da kasar amerika ta hanyoyin kasuwanci hanyoyin tsaro hanyoyin mu'amala na sha'anin kasashen waje da makamantansu duk wanda ya ci zaɓe to tsarin su shine zai zama tsarin da amerika take da shi akan waɗannan ƙasashe. masu iya magana dai na cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta ƙare zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab babaji To tsohon gwamnan Sokoto a Tahiru Dalhatu Bafarawa ya ce yana jagoranta tattara bayanan asarar rayuka da dukiya da al'ummar Arewa suka yi da miƙawa majalisa ko gwamnatin tarayya na neman diyar da ta kai naira tiriliyan bakwai Wannan ya biyo bayan matsayar da kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Miyala ya ɗauka na kauracewa sanya hannu kan kasafin kuɗin baɗi inda ya ce sai gwamnati ta biya diya ga waɗanda cin zarafin 'yan sandan SAS da aka kashe ya shafa. Ga rahoton Nasiru Adamu Ilkaya. I will not sign off on the 2021 budget to In za a tuna Bajabiya Mila jawabi a gaban zauren majalisar wakilai ya ce ba zai sa hannu kan kasafin kuɗi ba sai ya kunshi diya ga waɗanda cin zarafin 'yan sanda shekaru goma da suka wuce ya shafa. Wanda lamari ya samu kambamawar neman diyar naira tiriliyan ɗaya ga mutanen da suka tada tarzomar daga Lagos da hakan ya kai ga rushe rundunar ta SAS ya kuma juya zuwa tsamar bangaranci. tahiru babarawa ya ce ba ganin laifin diyar da Bajabiya Mila ya nema amma hakan ya hada da na yankin Arewa. abin da ya faɗa ya daidai mu ma muna nan muna haɗa compiling ko muna haɗa ƙididdigar mutanenmu da aka kashe da dukiyarsu kusan turan da yi wannan maganar na kama na buɗe ofis ma muna muna tafiya data ta irin ɓannan da aka wa mutanen arewa mu ma za mu haɗa mu kai mashi mu kai majalisa mu ma mu nemi hakkin mutanenmu da suka rasa rayuwarsu aka ban marayu da kuma dukiyar mutane ta ka kaga da bai yi haka ba da ire mu ba za mu tashi ba mu ga cewa mu ma mu haɗa kai mashi ya haɗa da nasu su suna neman tiriliyan ɗaya mu muna son mu haɗa kila abinda muke nema arewa zai kai tiriliyan hudu ko tiriliyan biyar ga irin bala'in da aka jawo mana hakkin kowane dan majalisa ne kana nihin babu wakilan masu wakilta zamfara kana nihin babu masu wakilta sokoto kana nihin babu wakilta kebbi ko katsina da sauransu har ko ina arewa benue ne plato ne amma duk an yi shiru saboda haka yana ganin yanzu an kara ba dama kowane ɗan majalisa ya haɗa ya kawo mu zauna mu ga cewa ma mun kai namu kuka ga majalisa da kuma har ga shugaban ƙasa gwada mu irin bannar da an kai babu ƙari babu ƙarya kuma muna nan muna ƙoƙarin haɗa wannan mu ma mu nemi hakkin mutanen mu su rayukansu da su. nan take shi ma dattijon kungiyar mai yace Allah ta makiyaya Dodo Orodi ya ce makiyaya na bukatar samun diyyar su da aka sace musamman ma dai a yankin arewa maso yamma. inda su fulani za su su haɗa kansu su zanga-zanga ai na su zanga-zanga zai wani don fulani da aka ta a ƙasar nan a aturo su da da ake kira ba ƙarami abu ba ne ko fulani da suna da suna da dukiyarsu babban dukiya don in ka duba bahulata ne duk wanda aka anshe masaniya biyu ko 300 ai ka san da cewa an anshe mai dukiya mai dimbi to ya kamata su ma fulani idan dai har za a ba wani dan najeriya diya to su ma ya kamata a ce an ba su diya zuwa yanzu dai gwamnatin buhari ba ta mai da martani kan waɗannan bukatun ba yadda maimakon hakan shugaban ya buƙaci matasa su ci amfanin shirye-shiryensa na tallafi da suka hada da n power trader money market money da sauransu da ya ce ba gwamnatin da ta taba tabukawa kamar gwamnatinsa ta apc ta wannan bangaren nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Badalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To daga cikin matakan da aka ɗauka a duk faɗin duniya domin daƙile cutar coronavirus. Akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga firamare har zuwa kan jami'o'i. Lamarin da ya tilasta wa malamai koya wa ɗaliban su karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar intanet? Kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad wani bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka. Wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da. Assalamu alaikum sunana Shamsuddini ni dan Najeriya ne ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai a ina kewan ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. yanzu din nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato classwork shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su ya yi wannan ya yi signing in wato ya nuna cewa ya shigo ajin ni kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari ya yi daɗi sosai kuma ya bani ya bani wannan ce for the first time na koya yadda zan iya koyar da ɗalibai ta yanar gizo-gizo gaskiya abin ya yi min tsari sosai yau na ba su wato eh, aikin wanda ake zuwa da shi gida wasu homework kenan yau za su gabatar min da waƙoƙin hausa zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan alijita wato labarin duniya wanda ya tare da baba ari dan yana son wakan sosai so dukansu gaba ɗaya za su gabatar da wakan hausa da bari mu fara yeah hello class um, uh, i think the first person to start is uh, thomas so you start with your uh, presentation yeah I want you to really, yeah, okay, no worry, no worry, it's okay. think you're really doing a good work. It's just that, yes, uh, in the part of um, Baba Ali, Baba Ali was a little bit uh, faster. But um, yeah, you got to gaskiya <laughs> kalubale da zan ce na ina fuskanta ko in ce na fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. ban taba sanin me ake yi ko ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan ba ni matsala sosai saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su za su ce min ai malam ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi saboda ba girman kai a nan in baka san abu ba za ka ce ma ɗalibi ya kai to ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma dai ba za a ba abu bane da za ka iya kai tsaye ɗaliban ma da tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba. To a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. To a gaida Madina mai shanu. yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. yayin da ya rage kwana biyu a kammala yakin neman zaɓe gabanin aje da kuri'a a amurka shugaba donald trump da abokin hamayyarsa na democrat joe biden sun mai da hankulansu kan wasu jihohi da ake gwagwagwa trump ya fara yada zango ne a newton inda yayin gangamin yakin neman zaben nasa ita ciki kotun kolin amurka saboda ta ki amincewa da karar jam'iyyar republican ta shigar na kalubalantar karin kwanaki uku da jami'an zaɓe suka yi na ci gaba da karɓar ƙuri'u da aka kaɗa ta gidan waya abin da ke nufin kotun ba za ta tsoma baki a gida ƙuri'un jihar ba shi kuwa biden a karan farko ya halarci gangamin nasa ne tare da tsohon shugaban ƙasa barack obama inda suka ziyarci biranen flint da detroit cikin kwana biyu da za su kwashe a jihar ta michigan domin neman ƙuri'u akalla mutum 39 ne suka mutu sannan wasu 900 suka jikkata bayan girgizar ƙasa da ta sa gidaje suka ruguje a birnin izmir da ke ƙasar turkiya lamarin da har ya kai ga tumbatsar teku a tsibirin girka biyu da sanyin safiyar yau lahadi masu aikan ceto suka zakulo wani mutum da ransa a ƙarƙashin baraguzan wani gini da ya rushe mutumin wanda aka bayyana sunansa a matsayin ahmed sitim ya kwashe sa'a 33 a ƙarƙashin baraguzan ginin hukumomi a faransa sun ce wani mutum da ake zarginsa da harba bindigar da ake farauta da ita wacce ta yi wa wani limamin cocin girka mummunan rauni a kofar wata mujami'a da ke birnin lyon da ke faransa ya shiga hannun 'yan sanda limamin mai suna nicolas kakavelaki na shirin rafayi cocinsa ne a lokacin da mutumin ya yi gab da gab ya harbe shi a kirji har sau biyu a cewar wata majar 'yan sanda yanzu haka limamin cocin na can kwanci a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai. Thomas sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Ya za madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai Leo Sahilu wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya. ma'assalam.